a inda fada tsakanin fulani makiyaya da kuma manoma ya ci ya cinyewa a sassa daban-daban na najeriya kama daga arewacin najeriya zuwa kudancin kasar ofishin jakadancin amurka da ke nan lagos ya tashi tsaye wajen shiga tsakani na ganin cewa an kauce zubar da jini a wani taro da wasu jami'an ofishin jakadancin na amurka suka fara gudanarwa da shugabannin fulani a yankin kudu maso yammacin najeriya karkashin jagorancin sarkin fulanin birnin birnin lakers kuma shugaban kungiyar fulani na kudu maso yammacin najeriya alhaji muhammad bambado sun bayyana buƙatar ganin an zauna domin fahimtar juna tsakanin fulani da kuma makiyaya da ke zaune a kudu maso yammacin najeriya to ko ina dalilin wannan taro tun farko tambayar kenan da naiwa alhaji muhammad bambado sarkin fulanin birnin lagos ah, muhimmancinsa shine sun zo ne su ga yadda za su a taimaka a kan rikicin makiyaya da kuma manoma a nan kudu maso yamma mun zo mun dan tattauna da su yaya za a yi kamar kasashen waje da za su shigo su haɓaka su ga cewa wannan rikicin-rikicin da ake yi bai haifar da abubuwa wanda bai dace ba misali kamar rigungamu irin irin na su faɗan da ake a arewa irin na su boko haram bai haifar har ya kai matsayin wannan Eh, eh, abun da ake yi ba a nan eh, akan boko haram ita dai wannan toga ta jami'an ofishin jakadancin amurka sun hada da mr thomas hines babban jami'i mai kula da tattalin arziki da kuma siyasa sai mr jeffrey m wheeler da kuma babban jami'a mai kula da harkokin siyasa miss Loket Megan dukkanin jami'an dai a lokuta daban-daban a lokacin ganawar tasu sun bayyana buƙatar fahimtar juna da gano inda matsalar take domin warware shi kamar yadda Miss Lockett Megan dealing a lot with the agriculture aspect of it as rain patterns change as climate change has has affected all of West Africa including you know, Mali and Niger and mm-hmm. Chad with the government as it diversifies or talks about diversifying in order to address those grazing routes and how the herdsmen have been coming south because the rains have been changing. Ta ce dole ne idan ana neman shawo kan wannan matsala a duba matsalar da ke fuskantar manoma da kuma makiyaya wanda ke da nasaba da dumama yanayi a lamarin da ke sa makiyayan da kuma manoma kaura daga wasu kasashe irin su Mali, Nijar da Chadi suna gangarowa yankunan kudancin Najeriya domin samun albarkar noma da kuma na kiwo. Ganin yadda wannan rikici ya ki cinyewa kuma hukumomin najeriya ke bayyana kokarin da suke yi na kawo ƙarshen matsala da fadace-fadace tsakanin fulani da makiyaya musamman ma dai a yammacin najeriya na tambayi sarkin fulanin alhaji muhammad bambado ko baya ganin wannan gazawa ne daga bangaren gwamnati da kuma su kansu shugabanni ta yarda har wasu daga wata ƙasa duniya za su kawo musu doki eh ba wai ah, an gaza ba ne amma tunda abin ya ci ya cinyewa kuma ah, siyasa ya shigo cikin al'amarin to kaga dole ne kuma in akwai wanda za su iya taimakawa daga waje sai su shigo su taimaka su kuma su fahimci gaskiyar abin da yake faruwa a cikin al'amuran yanzu da ya abin jira a gani shine ko irin wannan tattaunawa da ofishin jakadancin na amurka ya fara da bangarorin fulani makiyaya da kuma manoma musamman ma dai a wannan yanki na yammacin najeriya zai taimaka wajen kawo karshen kallon hadarin kaji da yanzu haka ake yi tsakanin fulanin da kuma manoma babin jibrin murya amurka daga lagos